action ina tambaye ki me matsayinsa a gurin ki hakike zumuɗi ya kirawo ki abba ba kowa bane tunda mhm. idan saurayin ki ne waye baban shi a jihannu ina jin shi idan saurayin ki ne waye baban shi a cikin jihannu ina jin ki ba saurayi na ba ne asali ma ni ban san me zan ce maka kai ba to ki sani har yanzu kina da ragowar lokacin da mahaifiyar ki ta roƙa a na, ki yi amfani da lokacin ki to ki sani har yanzu kina da ragowar lokaci da mahaifiyar ki ta roƙa a na, ki yi ƙoƙari ki yi amfani da shi in ya ƙure miki kar ki zargi kowa ki zargi kanki idan ku ya ƙure miki ki zargi kowa ki zargi kanki insha Allah abin suka maka burin ka sai ki na sai na ki na ƙoshi ke na za Alhaji kana da masaniya game da bai wannan sunan da kika ji ta ambata? ina tambayin ki kina da masaniyar mai wannan sunan da ta ambata idan ko gaskiya ba ni da masaniya amma dai abin da ku so da kai waka a bakin mai ita ta fi daɗi ina son ce ma ka je ka nan gaskiya ne thank you